بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci na seven sisters wanda yake a nan birnin london a wannan safiya ta wannan yammaci na 26 ga wata ramadan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ranar ishirin da shida ga watan march dubu ɗaya da ɗari hudu da dubu biyu da ashirin da biyar idan ba manta ba har yanzu suna nan a cikin suratul an'am muna nan har yanzu a cikin suratul an'am inda muke bayani akan wannan ayar da take cikin wacce take bayani akan wasiyoyi guda hudu ba mun kammala ayar da take bayani akan wasiyoyi guda biyar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mutane in ba manta ba muna ayar wala taqrabu malal yatim illa billati bi ahsan to malam kamil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يغلب أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya da niyyar ci ko da niyyar zalunci illa billati hi ahsan sai idan ya zamanto da wani abu ne wanda yake mai kyau ko mafi kyau hatta ya buloga shudda har sai idan ya girma a lokacin ya fita daga maraici sai a danka masa dukiyarsa wannan ayar Allah subhanahu wata'ala yana kasheji akan lalle a nisanci taba dukiyar maraya Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa ka a taba dukiyar maraya jiya mun yi bayani akan ayoyi da hadisai waɗanda suke nuna cewa lallai taɓa dukiyar maraya babban zunubi ne Allah maɗaukakin sarki daga ciki yana cewa duk waɗanda suke cin dukiyar marayu da niyyar zalunci to suna cin wuta ne a cikinsu wuta balbal suke ci bai tsaya a nan ba sai ce wasa ya su launa sa'ira kuma da sannu za su shiga wutar sa'ira su kaga idan ka kula da wannan da kyau za ka gane cewa lallai a haramun ne taɓa dukiyar maraya alaman tafsiri suna cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayat ta wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta ya yablugha da. sai ya zamanto cewa mutane da yawa sai suka fara jin tsoron kula da maraya saboda haka shine Allah subhanahu wataala ya saukar da aya take cikin suratul baqara wa yas'alunaka anil yatama suna tambaya ka game da marayu ul islahu lahum khair ka ce musu a ɗauki hanya ta maslaha shine abin da ya fi. amma wa in tukhalituhum fa ikhwanukum amma in har kuka zamanto cewa kuka cakuɗi da su kuka cakuɗe ɗeniya da su mana in kaga kana da maraya a gidanka sai kaga ba za ka iya yadda ka ciyar da shi ba to ya halatta a danko wani abu daga cikin dukiyar shi kai ma a ɗebo wani abu daga cikin dukiyarka sai a haɗa ina fatan mun gane wannan shine ma'anar wa in tuka fa tsohon idan kuka yi cakuɗanni idan kuka yi cakuɗanni da su to dama yan uwanku ne amma sai Allah ya faɗi wata jumla wacce take nuna shine sarkin sarakuna shine kuma shugaban shugabanni shine kuma masanin abin da yake zukata sai Allah subhanahu wataala ya ce wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih amma shi Allah ya san wanda yake nufin banna Allah madaukakin sarki kuma ya san wanda yake nufin gyara saboda haka wanda ya karbi dukiyar marayun nan da niyya cewa zai gyara Allah ya san shi wanda kuma ya ne ya karbi dukiyar marayu dama da niyya ya cinye to su ma duka Allah ya san su ina fatan mun gane jiya mun fara bayani game da cika ma'auni Allah ya ce wa auful kaila wal mizana bil qist wannan ita ce wasiya ta bakwai daga cikin jerin wasiyoyin da Allah ya yi Allah ya ce wa auful kaila wal mizana bil qist kuma ku cika mizani ku kuma cika ma'auni bil qist ta hanyar adalci anan nan gurin Allah subhanahu wataala yana mana wasici ne da cika au ma'ana idan aka zo za a auna abu a wajen ka cika kuma wannan ba wai ya tsaya bane a iya au a'a wannan ya hada da har wannan wannan ya hada da hatta aiki idan kana yi har aikin gwamnati in kana yi to shi ma ya waje baka cika har aikin gwamnati idan kana yi ya waje baka cika ba a so kana aikin gwamnati ya zamanto cewa wannan aikin gwamnatin da kake yi ba ka zuwa amma kana ansa albashi ko aikin kamfani ina fatan mun gani saboda haka shi yasa a wata aya Allah ya ce wala ta nas ashya'a a sha'awa. kada ku kada ku wa mutane haƙoƙin su Allah subhanahu wataala ya halakar da al'umma annabi shu'aib saboda suna tauye mutu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari a gurare da yawa a cikin suratul araf Allah subhanahu wataala yana cewa wa ila madiyana akahum shu'aiba Allah ya aiki annabi shu'aib zuwa birnin madiyana faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sai ce ya ku mutane ku bauta wa Allah ba ku da wani ubangiji in ba shi ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum tabbas akwai a bayyana akwai abubuwa hujjoji waɗanda suka zo muku daga ubangijinku sai yake cewa wa auful kaila wal mizana bil qist ku dinga cika ma'auni ku dinga kuma cika abin au sai ce wala tabqasu nas ashya'ahum kada ku tauye wa mutane haƙƙinsu sai ce zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wannan shine yafi alkhairi a gare ku in kuntum mu'minin in har ku mu'minai ne ina fatan mun gane zalikum khairun lakum in kuntum mu'minin wannan shine yafi alkhairi a gare ku in har kun kasance mu'minai a suratul mutaffifin Allah madaukakin sarki yake cewa wailul lil mutaffifin kwari na azaba ya tabbata ga waɗanda suke tauye mudu su wane ne suke tauye mudu sai ce allazi na izaktalu ala nasi yastawfun su ne idan za su yi wa mutane awo in za su auna a wajen mutane sai su cika amma wa idza kaluhum aw wazanuhum amma idan su ne za su ba da awon to sai ka gansu suna a tauye mutu shi ne Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun wa yanzu su waɗannan ba sa da za a tashe su liyaumin azim za a tashe su saboda wata rana wacce rana yawma yaqumun nasu alamin ranar da mutane za su miƙe li alamin za su miƙe ga ubangijin talikai ranar da mutane za su miƙe ga ubangijin talikai saboda haka a taƙaice wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa lallai yana da matuƙar mahimmanci kowa ya daki yana da matuƙar mahimmanci kowa ya kula saboda Allah subhanahu wata'ala zai yi hisabi kuma Allah madaukakin sarki yana kallon kowa da kowa ah, ya zo a cikin hadisi na abdullahi dan umar wa ma na ƙasa ƙaumun almikiyar illabtulu bisini abdullahi ɗan ah, umar ya rawaito daga annabi salam cewa mutane suka tauye mutu. to Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe su da fari shine ma'anar sun yi wa shiddatil ma'una wa jawr sultan zai jarrabe su da tsanani a rayuwa zai jarrabe su kuma da zaluncin shugaba zai jarrabe su da zalunci shugaba saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata kowa ya kula da shi yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya lura da shi a hadisun abdullahi dan abbas kuma annabi sallallahu a hadisun abdullahi dan abbas abdullahi da abbas din yake cewa ma zaharar gululu fi qaumin illa alqallahu fi qulubihim ar-ru'b babu yadda za a yi al-gulul shine wawurar dukiyar mutane babu yadda za a yi wawurar dukiyar mutane ya yada a cikin mutane face sai Allah subhanahu wataala ya jefa razani a zuciyarsu wala fashin zina fi ƙaumin illa kasura fihim al-maut idan zina ta yawaita a cikin mutane to Allah zai yawaita mutuwa a cikin su shi yasa kullum in ka bude facebook sai ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wancan ya mutu can ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ma wani agen ya mutu so yana da matukar amfani mu gane cewa lallai ya wajaba ya zama dole a nisanci saɓawa Allah za ku ga zina gata nan ko ta ina ko ina ta fi aure sauƙi to duk sanda zina ta yawa to zai zamanto cewa mutuwa ta yawaita wala na ƙasa ƙaumin almikiyala wal mizan mutane ba su taɓa tauye mudu ko su tauye skeli ba illa ƙuta alhumar rizik ka ce sai Allah ya yanke musu arziki kaga waɗancan mutanen na madiyana Allah ya da su duka so in dai mutane za su yi awo za su samu matsala abin da zai baka damuwa shine wani lokacin za a ga wasu arnan ma sun fi musulmi cika mudu lokacin muna yara banana. akwai wani mutum akwai wani mai awo a zare sunan shi linus ko ya mutu ko yana nan Ogo? kowa dai bai mutu ba yanzu ya tsufa tunda wannan bayanin ya yi wajen shekara talatin linus duk zarewa a lokacin ba wanda ya fi shi cikan mutu Tukasan mata koya ake samun riba masa wasa da ita wallah malam da yawa idan za a ce abu sai ce a je shagon linus kuma shi kadai ne a kirista a wurare saboda haka cika mudu ba wai zai amfani mutum ba ne kawai a lahira a'a hatta ma a duniya mutane za su yi rige-rige zuwa gare shi Allah ya ce lalu kallifu nafsan illa wus'aha ba ma ɗora wa rai sai abin da za ta iya so duk waɗannan hukunce-hukuncen mutum zai iya yin shi sa Allah ya umarce shi da su abin da ba za ka iya ba Allah ya sauƙaƙa maka shari'o'in musulunci gaba ɗayansu masu sauƙi ne ba wata shari'a wacce take da wahala duka shari'o'in musulunci a cikin sauƙi mutum zai iya aikata su idan ka kalla yanzu za a ga sallar da muke gaba ɗaya ba za ta ci awa ɗaya ba a cikin awanni ashirin da hudu idan ka kalla za ka ga zakka sai ka samu kuɗaɗe masu yawa wanda a kuɗin najeriya yanzu ya dushi miliyan goma sai ka same su idan suka shekara sannan za ka fitar musu da zakka idan kuma sun shekaran ma abin da za ka baya ɗan kaɗan ne saboda a cikin arba'in za ka kasa sai ka ba da kashi ɗaya idan ka zo zakka shanu ba za ka fara fitar musu da zakka ba sai sun kai talatin shi ma kuma a talatin din ɗan ƙarami za ka fitar wanda ya cika shekara ɗaya ya shiga shekara ta biyu in sun kai arba'in nan ma ɗan ƙarami za ka fita shi ne wanda ya cika shekara biyu ya shiga ta uku ba ce ka dau babba ba har su kai arba'in idan tumaki ne ba za ka fara fitar musu da zakka ba sai sun kai arba'in haka za ka ci gaba da ba da guda ɗaya har su kai ɗari da ishirin kaga wannan sauƙi ne a shari'a sannan idan ka zo kan abin da yake da alaƙa da azumin wata ramadan watanni nawa muke da su a shekara sha biyu amma azumin wata ramadan a wata ɗaya yake kawai shi ma wata ɗayan farabi ne ya yi ba ce wai ka yi wata ɗaya ciyar baka ci abinci ba a'a rabi ne kawai daga hudu alfijir ne zuwa farkon dare a wasu lokutan ma zai iya zaman cewa bai kai rabin ba a wasu guraren za a ga lokacin azumi yin ya fi za a ga cewa dare ya fi ni tsawo ina ga hakuma a nan london ai yana faruwa ko to kaga abinda Allah ya nema ba shi da yawa hajji na farko sai mutum yana da hali abu na biyu shine hajjin ba zai ba ba sai idan mutum ya sai mutum ya zamanto cewa sai ya kai sai mutum ya ya ya ya hajjin ba zai waje ba sai mutum yana da abin da zai je da kuma guziri sannan kuma gaba ɗaya hajjin kwana biyar ne mutum ya zama kuma idan mutum ya yi su ɗaya so ɗaya shi kenan ya faɗi gare ka to kaga wannan duka yana daga cikin abin da yake nuna mana Since mobile data is turned off, you have to turn on Wi-Fi and connect to a network first. Kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana irin saukin da musulunci yake da shi. Da kuma irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa shari'a shi. Bayan wannan sauƙin da Allah yi wanda ake ce masa a taisirul asli. To akwai kuma a taisirul arif wanda wata larura ko wani dalili yake sawa a ƙara maka sauki akwai abubuwa guda bakwai waɗanda suke jawowa mutum ya samu sauƙin shari'a ƙari akan sauƙin da ya samu na baya na ɗaya shine idan ya zamanto cewa mutum ya yi tafiya in mutum ya yi tafiya in dai ta amsa sunansa tafiya ya halatta ya sha azumi man kana مريضا أو ala safarin فعدة min ayyamin أخرى abu na biyu shine rashin lafiya in mutum ya rashin lafiya nan ma ana masa sauƙi in mutum ya rashin lafiya nan ma ana yi masa sauƙi ya halatta mutumin da bai da lafiya yi sallah a zaune in ba zai iya ba ya yi a kwanci kamar dai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da imran bin hussein salli qa'iman fa in lam tajid fa qa'idan fa in lam tajid fa ala jamb ka yi sallah a zaune ka sallah a tsaye in ba za ka iya yi ba ka yi a zaune in ba za ka iya yi ba ka yi a kifarka saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana sauƙin shari'a da kuma irin yadda shari'ar musulunci ta zo a sauƙaƙe ta zo fi ma'ahudul ummiyin ta zo a yanayin da kowa zai iya yin ta abu na uku daga cikin abubuwan da suke jawo sauƙi a shari'a shine in aka takura mutum ya yi abu yanzu aka takura ma aka ce in baka yi kaza ba to za a kashe ka kuma takura wannan ta shika sharuɗa guda hudu ya zama yanzu yanzu za a maka ya zama abin da za a maka ba za ka iya ɗaukewa ba kamar za a ce in ba baka saki matarka ba za a maka bulala ɗari biyu kaga za ka iya mutuwa amma in za ka iya ɗaukewa to ba za ka yi ba kamar bulala hamsin ko ƙasa da haka hmm. na uku ya zamanto cewa mafi yanzu to za a maka wannan abu na hudu ya zama abin da za a maka ya fi girman cutarwa fiye da abin da aka ce kai kai so idan irin su daya ko bai kai shi ba ba za ka yi ba kamar yanzu a ce in ba ka yi in ba ka kashe wani ba kai ma za a kashe ka to ba a kashe shi ba idan takurawa ta cika sharuɗa guda hudu to ya halatta mutum ya aikata da haka yanzu wanda aka takura aka ce ya saki matar shi in bai sake ta ba za a kashe shi ya halatta ya sake ta kuma daga baya ya zo su ci gaba da harkokinsu abu na hudu shi ne mantuwa in mutum ya aikata zunubi da mantuwa Allah ba zai kama shi rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kamar yanzu misali an ajiye kwalbar giya a ɗakin shi bai sani ba ko ya manta yana zaune da mashaya ya ɗauka ya kurɓaye daga baya tina Allah ba zai kama shi akan wannan ba nawa muka faɗa guda hudu na biyar shine aljihar abin da ake nufi da aljihalu shine mutum ya aikata wani kuskure saboda karancin ilimin da yake da shi ko kuma ya zamanto cewa ma kwata-kwata ma bai ma aikata abin ba saboda karancin kuskuren da yake da saboda karancin ilimin da yake da shi to shi ma in dai ba sakaci yayi ba Allah ya masa afwa kuma wannan ya haɗa da abin ya zama a bangaren aƙida ne ko a ɓangaren fito? bangaren ɓangaren aƙida ne ko kuma a ɓangaren fikihu huni? kaga a ɓangaren aƙida akwai mutumin da ya ce da iyalansa idan na mutu ku ƙona ni idan kuka ƙona ni to ku daidaici ranar da ake tsananin iska sai ku sheke hmm. a cikin ruwa saboda idan Allah subhanahu wataala ya samu dama a kaina to ba zai banni ba <laughs> shi Allah madaukakin sarki din da ya taya sai ya tattara shi guri guda bayan Allah subhanahu wataala ya tattara shi guri guda sai ya tambaye shi ce me yasa kai haka hmm. sai ce ya Allah na yi ne saboda tsoronka hmm. sai Allah ya gafarta mini haka a ɓangaren ayyukan da ake yi daga gaɓai muna da hadisin usala muna da hadisin musi'ussala usala wani mutum ne da iya sallah ba ya zo yi sallah a nan salam yana masallacin ya ce masa je kakai sallah saboda ka yi sallah ba ya sake yin sallah ya ce je ka kai sallah saboda ba kai sallah ba daga ba annabi sallallahu ya koya mai yadda zai yi sallah kuma bai ce masa ya rama ta baya ba ga wannan hadisin yana nuna mana cewa in mutum yi abu da jahilci shari'a tana iya yi masa afuwa abu na shida shi shine annaqasu tawaya idan mutum yana da wata tawaya to shi ma shari'a tana iya saraya a kan shi ko a ɗage masa ita ko a rage mai ita yanzu mahaukaci an ɗauke mai sallah mace mai haila ba za ta rama sallah ba ba za ta yi sallah ba ba ta yi azumi ba kuma har abada ba za ta rama sallah ba su kaga wannan yana daga cikin saukin musulunci sai na bakwai na ƙarshe shi ne an umumin balwa abinda ake nufi da al'usra umumul balwa shine abinda katanguwa daga shi zai wahala to shi ma shari'a takan yi sauƙi game da wannan abu duk abin da yake katanguwa daga shi zai yi wahala shari'a takan yi sauƙi misalin wannan shi ne a ya ƙaramin najasa kamar yanzu misali a idan najasa wacce kake yar kaɗan sai ta taɓa jikinka to wannan najasa shari'a ta yi sauƙi game da ita babu matsala <coughs> ba matsala game da ita sai yanzu don ka shiga ban ɗaki toilet ko kuska a yaren yan gana sai fitsari ya ɗan tsalla a jikin rigar ka inda ɗan kaɗan ne ya taɓa rigar ka ba sai ka wanke ba shari'a ta yi sauƙi game da yan ƙaramar najasa saboda al'usru wa umumul balwa ina fatan mun gane al'usru wa umumul balwa a waɗannan su ne abubuwa guda bakwai waɗanda shari'a ta sauƙi shi ne ma'anar lanu kallifu nafsan illa wasu ba ma ɗorawa rai sai iya gwargwadon abin da za ta iya duk abin da ba za ka iya ba shari'a ta sauƙaƙa ba, wannan ita ce ƙa'idar ka'idar ta tajlibu taysir wahala tana jawo sauƙi sai Allah subhanahu wata ya ce wa idza qultum ma'ana idan za ku yi idan za ku yi magana to ku yi adalci wannan ayar ko kuma wannan gabar tana umartar mu da yin gaskiya ko da kana da matsala da wani to idan za ka yi magana a kan shi ka faɗi gaskiya ko da kana da matsala da shi to in za ka yi magana a kan shi ka faɗi gaskiya allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ya amanu kunu qawwamina ya ayyuhal na amanu kunu shuhada lillahi bil ya ku waɗanda suka yi imani ku zama masu tsayawa akan gaskiya ku zama masu shaida da adalci Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala Allah ta'dil kada kiyayyar da take tsakaninku da wasu ta hana ku yin adalci i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci saboda wannan adalcin shine yafi kusa da tsoron Allah wannan za ka ga har malamai ma suna fadawa ciki sai ka ga mutum ya maka kuskure ɗaya amma duk inda ka samu dama sai ka ɓata shi wannan kuskure ne za ka ga mutum ka masa abu ya wuce amma da inda ya samu dama sai ya zage ka wannan kuskure ne wani lokacin ma da kake da gaskiya sai ya zage ka yana da kyau mu lura da adalci ga waɗanda suka samu na bar ku ji wata yan gajeruwar isa wata mace ce da mijinta ina abokinka abdul sai ce abdul ai mun bata ta ce abdul mutumin kirki na tabbatar tunda kuka bata kai ne ba ka da gaskiya ya ce a ba haka ba ne ta ce ai abdul mutumin kirki ne sai ce a bari ke ji a lokacin a 2022 abin ya faru sai ce mata abin da ya faru shi ne mun yi aikin delegate ne sai aka ba mu kuɗi to da aka ba mu kuɗi ni sai na ce zan sayi mota shi kuma abdul sai ce a'a garan ƙara aure da kuɗin maimakon ƙara maimakon sai mota kawai matan nan sai ta ce rabu da ɗan banza dama ni waɗannan mutanen masu siffar munafukai ba na sarki to kaga wannan magana idan ka ji ta da kyau ka san rashin adalci saboda a baya ta nuna cewa ba abdul ya fi mijinta kirki amma ranar saboda abdul kawai ya ce ya kara mata kishiya shi kenan abdul ya zama mutumin mazi ina fatan mun gane lallai yana da kyau mutum ya zama mai gaskiya a koyaushe Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya yi hallabi na amanu ita ƙulwaha wa kuno masu sadiƙi ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku zama daga cikin masu gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bisidiki na hore ku da yin gaskiya fa inna ya hadi ila albir saboda gaskiya tana shiryawa zuwa ga kyakkyawan alkhairi wa inna albirra hadi ila aljanna shi kuma albirru yana kaiwa zuwa aljanna an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya samun mumini matsoraci ya ce eh, za a iya samun mutum mumini ne amma matsoraci aka ce mai za a iya samun mumini amma kuma ya zama marowaci ya ce eh, za a iya samun mumini marowaci aka ce mai za a iya samun mumini mai yawan ƙarya ce mumi ba baya ƙarya su kaga zai iya yi wa mutum mumini ne amma yana ruwa zai iya yi wa mutum ya zama mumini amma kuma yana yana tsoro yana da tsoro amma mumini baya zama makarici so yana da kyau wanda yake yin ƙarya ya kula kuma ita daga cikin sharin ƙarya idan kana yi in ka faɗi gaskiya ma mutane ba su yadda da kai ba in ka faɗi gaskiya ba su yadda da kai ba akwai wani mutum da ya faɗa rijiya akwai wani mutum da ya kururuwa ya ce da mutane ya faɗa rijiya suka taho da sauri don su ciro shi ko da suka zo suka ga ƙarya yake yi bai faɗa ba wata rana da ya sake yin kururuwa na cewa ya fada rijiya sai suka ƙi zuwa kuma a lokacin ɗin in reality ya fada rijiya ne a lokacin kuma in reality ya fada rijiya ne ba su zo ba ya mutu hmm. so yana da kyau mutum ya kula da yin ƙarya Fasiya ta tara shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa bi ahadin lahi auf alƙawarin Allah da kuka ɗauko to ku yi ƙoƙari ku cika Allah ya wajabta mana abubuwa ya haramta mana abubuwa to yana da kyau kowa a cikinmu ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya cika waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu jiwe mu waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu yana da kyau kowa ya yi ƙoƙari ya ga ya cika su a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah farada fara'ida fala tubayyi'uha Allah madaukakin sarki ya farlanta farallai saboda kada ku tozarta su wa hadda hududan falatan ta hikuwa Allah maɗaukakin sarki ya sanya wasu iyakoki kada ku keta su ya ce wasa kata an ashiya rahmatan bikum min gairi nisiyani fala tabhasu anha Allah subhanahu wata'ala kuma ya yi shiru game da wasu abubuwan ba wai dan ya manta ba fala tabhasu anha kada ku yi bincike a kansu suna da kyau mutum ya dinga tuna cewa akwai haƙoƙin allah a kansu a kan wata rana haruna rashidi ya yi hajji sai ce a kai shi wajen malamai su yi masa wa'azi duk wajen malamin da aka kai shi ya mai wa'azi sai ya ɗauje ka kuɗi ya ba shi har suka je wajen alfudailu bin iya sai alfudailu ɗan iya ya ce maka wa'azi da abin da na gani ko da abin da na ji ce kamun wa'azi da abin da ka gani haruna rashi ɗaya ne daga cikin halifofi wanda suka jagoranci duniya ta musulmai shi ya jagoranci duniyar musulmai daga shekara ta ɗari da saba'in zuwa shekara ta ɗari da tasa'in da uku zuwa shekara ta ɗari da tasa'in da uku haruna rashid ya fara jin wa'azi daga cikin wa'azin da ya masa ya ce masa ka azumci duniya kakka yi buɗe baki sai ran da za ka mutu sannan ya ce masa ka tuna waɗanda kake mulka akwai waɗanda ka girma akwai wanda suka girme ka akwai wanda kuke daidai da su saboda ka zama da wanda ka girma a matsayin ɗanka wanda ya girme ka kuma ka zama da shi babanka wanda kuke daidai da shi ka zama da shi dan uwanka yi masa wa'azi mai yawa daga cikin wa'azin ya ce ka so wa musulmai abinda kake so wa kanka amma duk da haka ina ji maka ranar da diga digadigai za su gani saboda haka sai ya tambaye shi ya ce masa ana bin ka bashi shine mahallin shahidin sai ce eh akwai bashin da na ɗauko a wajen Allah na farallai da sunoni idan za ka iya biya Su yana da kyau mutum ya dinga tuna cewa wannan alkawarin da ya ɗauka sun ce tun a bayan annabi adam muka ɗauke shi kowa ya cika shi sa Allah ya ce wa man aufa bima ahada alaihi Allah fa sawfa yu'tihi ajran azima duk wanda ya iya cika abin da Allah subhanahu ta'ala ya dora masa Allah zai ba shi ladani yawa ina fata mun gani kuma mun fahimta Allah subhanahu ta'ala ya ce zalikum wasaqum bi waɗannan abubuwa da su ne Allah yake muku wasici la'allakum tadhakkarun ko kwa wa astu before we proceed to the next part I think we can summarize the last one. Read the verse again. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولأهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala says in this verse, And come not near to the orphan's property, except to improve it until he or she attains the age of full strength and they give full measure and full weight with justice. We burden not any person, but that which he can bear. And whenever you give your word say the truth, even if a near relative is concerned, and fulfill the covenant of Allah. This He commands you that you may remember. Now, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan hanya ta ce kakkiya fattabi'uhu ku bi wannan hanya wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyin fatafarraqa bikum an sabili sai ta kautar da ku ta raba ku da hanyar Allah zalikum wasaqu bihi wannan wasici ne da Allah ya muku la'allakum a tattaqun ba dan wani ba illa saboda ku ji tsoron Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zana wasu hanyoyi sai ya zana hanya ɗaya sai ce wannan ita ce miƙaƙƙiya hanya waɗannan kuma hanyoyin a lausar salam ya nuna cewa suna ɓatarwa saboda haka yana da kyau mutum idan zai yi addini ya duba ya ga hanyar da take za ta ɓulle masa amma duk hanyar da ba za ta ɓulle ba to yana da kyau mutum ya kula da ita saboda kasancewar Allah zai tambaye shi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ummomin ko kuma al'ummar yahuda sun kasu kashi saba'in da ɗaya al'ummar nasara sun kasu kaso saba'in da biyu al'ummar ta kuma sun kasu kaso saba'in da uku dukkansu a wuta suke in banda guda ɗaya ita ce wacce take kan abin da ni da sahabbai na muke kai saboda haka yana da kyau a iya bakin kokari a ga cewa a iya bakin kokari a ga cewa an ba hanya wacce take ta gaskiya shine ma'anar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan ita ce hanya ta dan haka ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyin bi kuma an sabili sai su kai ko su hanyoyin na daban zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abin da Allah subhanahu ta'ala yake muku wasici da shi la'allakum tattaqun ko kwa samu ku ji tsoron Allah ubangijin talakai Allah ya ba mu dacewa waɗannan su ne yoyi guda goma waɗanda Allah ya ce annabi sallallahu ya karanta wa mutane na ɗaya shine barin shirka na biyu shine kyautatawa iyaye na uku shine a nisanci kashe yara saboda tsoron talauci na hudu shine nisanta alfasha wasiya ta biyar ita ce kada a kashe ran da Allah bai halatta a kashe ba na shida shine kada a ci dukiyar maraya wasiya ta bakwai shine kada a tauya mudu wasiya ta takwas shine a faɗan gaskiya sai kuma tattara shi shine cika alkawari sai kuma tsayawa a kan miƙaƙƙen tsayawa a kan miƙaƙƙen tafarki kada mutum ya kauce waɗannan su ne wasu yoyi guda goma waɗanda allah ya mana kuma yana da kyau mu kula da su mu iya bakin ƙoƙarinmu wajen mu ga cewa mun kiyaye waɗannan wasu wasiyoyin hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu I think inshallah we'll stop here if there is any question either in Arabic or in English inshallah we can answer the question within our few minutes ina kai tambaya raguwar a lokacin da ya rage mana sai amsa abin da ya insha Allah bismillah eh, jiya shi ne wani ne a nan zai zo da yan shi sai aka nema sai ya yi wani jirgiya ne kamin a ba a yadda da yaran kamar biyan ne a ba su sai suka je aka yi gwajin jinin ɗaya daga cikin yaran da result zai fito aka ce shi wannan yaron ba ɗan shi ba to sai kawo ne ce ce ku ce ne ya sake zuwa kuma wani kamfanin labin daban a takaice dai ya je labu kamar uku amsa ɗaya ke fitowa shi wannan yaro guda ɗaya ba su da ala ba mu da alaka da shi haka ya kawo kace kuce har suka ya kawo rabuwa tsakanin shi da matan nashi su. amma yana tare da yaro yanzu shi wannan yaro dan yan uwan shi su daya amma yan uwansu suna gani kamar ba uwansu daya ba ya tuntuɓi uwar ya tuntuɓi uwar me ta ce ta kumfani Sha ba na shi bane eh, don nuna dalilin lokacin da haka ya faru amma yanzu haka shi a lokacin sai ta ce mai shi wannan wanda uban yaro gaskiya ba ta san shi ba amma ta fi bayan shi a cikin wannan lokacin ne kuma ta mai wannan shi wannan yaro ta yaya ba ta san shi ba kenan ba dai ba kenan hmm. ok da yawa to me tambaya ka shi zai iya ci gaba da zama dan wannan mutumin zai fi gadon shi ko iya Kaba mala kace yace yace wai yaron da yake dan zina ne uwar ta tabbatar zina ta ta yi an yi DNA an tabbatar ba dan shi bane kuma ita ma uwar ta tabbatar cewa ba dan shi bane to wai zai ci gadon shi ba zai ci gadon shi ba na wani a dan zina ne inda uwar bata tabbatar ba to shine amma tunda uwar ta tabbatar ba dan shi bane Allah ba mu da cewa ko ta tambaya? Ni ina tambaya da ne ga sallah. tambayar da game da sallama. Ka ce, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kuma ce, Assalamu alaikum wa kara wa rahmatullah ya asalin sallama iri biyar aka rawaito daga annabi sallallahu kowace kai ta yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu eh kenan na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah na uku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai na hudu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum akwai kuma guda ɗaya assalamu alaikum kowace kai ta yi Allah ya ba mu da za ka ga muna sallah muna yin iri-iri ba ku ba iri ɗaya muke akalla mun yi wajen kara uku a nan ta akwai anya wanda sallama salamu alaikum ka wa alaikum salamu a wanda ba musulmi ba in yi maka sallama ba a ce mai wa alaikum salam sai dai ka ce mai wa alaikum ba a musu sallama kuma sun ma dai ka ce wa alaikum eh, mama to na ji wani malami na wani za ka yi wani ka cire duka zai yi ka cire wani wuri yayi yi ya fi wani wuri shi na ce a ni fahimta yana nake wannan shi ne kamar bai kama a ce ka yi ka ake kama a ce kasar nan kari saman nan ba ka sama shi kwata-kwata amma inda ka rage nan gadan ne ka taba mu, to dami ka taba duk shi ba wani kayan wani wuri kamar wani wuri ba ni fahimta tare da wannan ke na ce ina nufi na na tunan malamin ishi akwai hadisin ibnu mata da nan sassalam ya hana alƙaza alƙaza yadda malaman suka fassara shi ne kamar yadda ka faɗa ka aske wani ɓangare na gashi ka bar wani mana kamar ka aske wani ɓangare na kai sai ka bar wani wannan shine asalin alƙaza'u to amma shi ma wancan da in ya to in kai za ka yi kama da wasu tunda kaga kamar mu a najeriya arna ne suke yi su bar gaba da tudu baya kuma su bar shi noma arna ne suke to in irin wannan ne irin wannan ba bukatar irin wannan ba a so kai abin da zai zama ya yi kama da arna amma in bai yi kama da arna ba ka gyara wani wajen ya ɗanfi wani wajen tudu bai yi kama da wasu mutane ba ba haka hadisi ke nufi yadda dai fassarar ta shi ne ka aske wani bangare na kai ka bar wani ɓangaren. Allah ya ba mu dacewa ina ga lokaci ya yi, za mu takaita a nan Allah ya ba mu dacewa kar a manta yau daren 27 ne malamai da yawa suna cewa yiwuwar samun daren ya ƙadari. ya fi ƙarfi a wannan daren duk da dai kowace rana daga cikin goman a ƙarshe ana iya samu amma wannan daren yana daga cikin wanda malamai da yawa suka faɗa kowa ya dage kowa ya zage don sai Allah ya ba mu dacewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu